Abokai matasa barka mu da yau ina muku barka da zuwa a cikin wannan shirin naku mai farin jini na labarun matasa na wannan asabar din daya ga watan Mayu na shekara ta 2021. Ina muku godiya da kasancewar ku tare da shirye-shiryen Studio kalango A ɗakin magana kuna tare da Samira Rafi tare da abokiyar tawa Fanta Shamsu. Ya ne Fanta kina lahiya? Alhamdulillah Mira ya wajen ki. Yau ke labari. Za mu yi magana ne game da sanya majalisar da'irar Yamai wacce akasarin yan majalisun suke wakiltar matasa. Sannan a cikin takaitaccen rahoton rahoton mu za mu je a Agadez don magana bisa kan sukari kyautar da ango ke kaiwa a wannan wata na Ramadanan masarukansa Sai a ƙarshe filin mu na wasannin motsa jiki. Mira, karki ce min kin manta da yau ne ɗaya ga watan Mayu. A ina fafanta ranar ma'aikata na duniya gaba ɗaya sannan muna musu barka da sallah ga dukkan ma'aikata na duniya. To Mira bugu da ƙari da USN kungiyar 'yan makarantar Nijar ta tsunduma a cikin yajin aiki tun ranar Laraba 28 ga watan Afril sun ba da dalilai guda biyu. Haka ne Fanta da farko jinkiri wajen biyan ɗalibai sannan kuma saboda sabin saye-saye na bada horo wanda suka ce ba su fahimce shi ba. Ƙarin bayani tare da Amadu Hamani Muktar babban sakatare na kwamitin gudanarwa na USN ga rahoton da kika shirya mana. Wannan yajin aiki ya biyo bayan kashedi na tsawon kwanaki biyar da muka yi dangance da waɗansu bukatoci da muka gindaya musamman biyan alawus na ɗalibai inda an samu latti na watanni shida. Babbar matsalar mun yi la'akari ba a fito da kuɗin ba. Mira gwamnan jihar Nyamai ya ci gaba a ranar Laraba 28 ga watan Afril da kafa majalisar gari na babban birnin Nyamai wadda ya kunshi kansiloli 45 da aka zaba zaɓen ƙananan hukumomi na Desamba shekarar ta 2020. Abu na daban a cikin wannan majalisar birnin ita ce yawanci 'yan majalisar matasa ne. Suleiman Sani yana ɗaya daga cikinsu ya bada dalilan shigar matasa. kaunar yanki na ya tura ne aje takara lokaci ya yi mu matasa mu bar bin mutane kara zube dama da mu domin muna da diploma muna da hankali muna da mutane kenan me yasa ko da yaushe muna baya ko da yaushe mu matasa ana ba mu shayi mu zauna ya kamata matasa mu tashi tsaye mu taimaka wajen ci gaban ƙasa. matasa su ma yankin su aiki domin idan baka tsaka yi wa yankin ka aiki ba sai ka jira tsofi su yi me yasa za ku zamna sai dai an baku dalilin kenan da yasa na aje takarata an zaɓe ni kuma da yarda Allah za mu ma ya mai aiki yanzu mu mashawartan yankin ya mai ne duka da sunan su ne za mu aiki muna fatan Allah ya taya mu cika wannan alƙawari da da jina. don jinjina ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma yin la'akari da kalubalen da ke da nasaba da samun magani a Nijar an shirya babban teburin gewaye a ranar Litinin litinin a cibiyar mahatma gandhi wata dama ce ga likitocin su yi magana game da kalubalen ingancin kulawa da damar ma'aikatan jinya idan aka fuskanci waɗannan yanayi wace rawa ce matasa za su iya takawa maryam abdu yar gwagwarmaya ce kuma shugabar kungiya a fannin kiwon lafiya ta bayyana mana irin rawar da matasa za su iya takawa wajen samun lafiya a duniya ƙarin bayani da a rahoton olivia sogbavi A gani na mu matasa muna da nohin da ya rataya kanmu da ya kamata mu yi aiki da shi. Mu matasa mu ne yawancin al'umma don haka ya kamata a ce mun samu aikin da za mu yi. Sama duk abin da ya shahi al'umma balle ma saman lahiyar jiki a matsayinmu na matasa ya kamata a ce mun wayar da kan mutane don al'umma su san da kewa a gaskiya akwai matsala mai yawa misali wanga cuta na covid-19 akwai ƙungiyoyin matasa da yawa da sun kawo nasu gudunmuwa don al'umma su san da kewa wanga ciwo da gaske ne kuma su girmama da dokokin da an kasa domin tsare kanka da wanga cutar muna da nohi da ya rataya kanmu wajen wayar da kan mutane da wajen yin ayyukan da abokanan aikinmu don haka muna kirari da hukuma duka da kuma wanda abin da ya shahada suke cikin gari. yana ba mu damar kawo ki gaba da taimako a cikin aikin da muka sa gaba. Sai kuma takaitaccen mu na Mira zance ne biskan kyautar sukari wanda saurayi ke kaiwa gidan surukansa a cikin watan Ramadan kuma abu ne dai da ake yi na gwargwado. Kwarai kuwa gora kuma ba dole ba ne kawai nuna so ne da kauna da masoyi ke yi ba masoyiyarsa. Hakan na nuna ingantar dangantakar su a nisa Karim ne ke dauke da rahoton. Ana kiranta cidagatan wannan al'adar tun kafuwar birnin Agades ake yin ta a cikin watan Ramadan ko da yake ba wata rana takamaimai aka tsayar ba domin yin wannan kyautar amma dai an yi son a yi ta tun kamin somawar ramadan a bayanin muhammad bilal bafade a masarautar sultan admulu in ta yi haka kana da wani dan sukarin ka sai ka dallabo ka aiko ma mutane a san dai kana son ta shine ake yi na agadas in ka ba ta arame kuma in lokaci ya yi shi ma sai a nemi sukarin nan a aika ma uwa waye abduna su suna ce mai ci daga ta nan mu kuma muna ci a toshi dan shekaru kimanin talatin da ya tsunduma soyayya yau da shekara biyu muhammad ibrahim na matukar farin ciki da ya samu ya yi wannan kyautar na kai ma budurwata sukari ya zama al'ada gare mu ta fahimci cewa ina matukar ƙaunarta wannan hulɗa ce da muka girka bisa gaskiya al'ada ce a gare mu ya kamata a girmama ta sanye da wani ashash baki na gargajiya gaskiya cikin mulmushi Maryama Ismagil masoyiyar muhammed bayan ta samu sikarinta na ganin tabbatancin turbar girkin aurensu. Ni dai na samu sikari na azumi masoyina ya ka mini kuma na ji daɗin wanga kyautan da ya yi mini saboda yana da muhimmanci. Kyautan da ya ka mini gaskiya ni na ji daɗin shi. Karfafa kulli da shaidar soyayya wannan al'adar na da amfananta amma kuma tana da tarkon kasada a cewar jami'in zamantakewa Asman ba surtout Amfanin abin shine karfafa alaka da ke akwai tuntuni. Sannan akan samu akasin haka idan ba a kai sukari ba soyayya tana iya ran cabewa. Misali idan yarinya tana jira ka kai mata sukari sai ba kai mata ba to akan iya samun matsala tsakanin masoyan biyu. A daya bangare kuma idan yarinyar a bikiyarta aka kawo mata sukari ita kuma ba a kawo mata ba wannan ma za a iya samun matsala. Dan mayar da sakamakon suma su ma sirkan ya zama wajibi da su yi wa sirikinsu akushi na musamman da 'yarsu za ta kaiwa iyalan masoyin nata a jajibir ɗin sallah. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. An buga wasan kusa da na karshe a gasar zakarun Turai a wannan makon. Real Madrid ta Zinedine Zidane ta sanya Chelsea ta Thomas Tuchel cikin matsala, amma sun dogara da Karim Benzema mai ban al'ajabi don fita daga cikin wannan mawuyacin hali, kuma ya rataye kunnen doki ci daya da ɗaya. Talata 27 ga watan Afrilu a cikin wasannin kusa da na ƙarshe na gasar zakarun Turai. Wasan kusa da na karshe na gasar zakarun Turai ta yi datsi ga PSG wacce ta mamaye a farkon rabin wannan wasan. Paris ta faɗi a rabi na biyu akan Manchester City city kuma da karshe mares da de sun buge ta a ɗaya da biyu abokan wasan kylian mbappe za su yi kokowa da manchester ranar 4 ga watan mayu don zuwa wasan karshe an nan muka kawo karshen labarunmu na yau da za ku iya saurare ba tare da kun biya ko da kan uku biyu da biyar na ectel